Gwamnatin jihar Niger da ke arewacin Najeriya ta ce daga ranar biyu ga watan Janairu na sabuwar shekara ta 2014 mai zuwa ta haramta sana'ar acaɓa ko kuma kabu-kabu a cikin garin Mina fadar gwamnatin jihar. To sai dai tuni masu wannan sana'a da ma wasu mazauna garin suka koka. Gwamnatin jihar dai ta ce ta ɗauki wannan mataki ne saboda dalilai na tsaro kamar yadda kwamishinan sufuri na jihar alhaji garba muhammad ya bayyana mun zo na zama da muka yi sai da executive council kuma an yi disadin cewa zai take ne fere ranar biyu mudun da kama shi yana wani abun za kama shi za kuma hukunta shi kamar akwai tara da za a yi ne eh akwai tara mudun da kama shi ya yi break wannan doka akwai tara da za a ci me kuna ga wannan yana da alaka da batun tsaro dinnan shi yasa ku dauki wannan mataki eh yana da alaka da batun tsaro lalle kwanakin baya ne bayani misali abin da yasa za a bani kabu kabun ga na farko shine batun tsaro in baka manta ba kwanakin baya ana ta goye mutane ana kashe kashen police da sauran mutane a gari gwamnatin jihar dai ta ce ta samar da baburan keke napep masu kafa uku uku har guda dubu daya domin maye gurbin yan acaban al'amarin da suka ce baya isar su sunana awaisu ne muhammad mina mai sana'an kabu kabu wannan al'amari mu dai abun bakin ciki ne a wurinmu. saboda duk mutumin da ke da iyali kuma ba ka da sana'a wannan sana'a ka dogara gare ta yau aka waye gare ka ci an hana ban bakin ciki ne a wurinka to mu wannan al'amari mana kira ga mai girma gwamnati da ya taimaka mu da ya taimaka mu da wannan al'amari magana ga ya hakuri ya shafa mu lahiya mu abinci sunana Idris Aliyu mazaunin Mina dan kabu kabu ne mai karfi sosai dan na kai shekara kusan goma ina kabu kabu lalle wannan abun bakin ciki ne kuma gaskiya ba mu da wata hanyar neman abinci in ba ta hanyar kabu kabu ba amma ba an ce za a raba muku keke na ba to gaskiya dukkan mu dai mu a yanayin wanda muke zaune yan wadanda muke zaune wuri guda za mu iya kai 150 amma dukan mu gaskiya babu wanda ke da hanyar da zai samu keke na fedin nan sunana mini Bello can ta ga lokar gamat. Eh to keke ah, dubu daya idan zai ka dibi yanayi na mina dubu daya zai wadatar. Ka je waɗansu jihohi ka ga abin da ke faruwa. Shi ma dai shugaban marasa rinjaye na majalisar dokokin jihar Niger, Honorable Nuruddin Umar, ya ce dokar hana a taban an takura sosai. Akwai takura sosai, saboda mutane da da abin da suka fara kenan ba a yin doka haka da tsawon ra'ayi duka duka nan sati biyu ka ce mutane su wuce kuma a caɓa yana taimakon mutane da yawa akwai yanda ake bi a yi amma yanda aka ce za a dauke din nan gaba daya yadda aka ce za a yi ba haka ya kamata ba akwai wasu hanyoyi da ake ne kenan hanyoyin da ake bi su wa'annan da suke yin a caɓa ai duka abinci suke nema duka a neme su mana su ma duka a basu wannan kekina na din tunda an hana wani ya ci abinci kuma Allah bai san haka su ma dai masu baburan hawa nasu na kansu an haramta masu yin goyo idan wannan dokar ta fara aiki Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.